بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا بقي قوة رمضان نوانا الشكرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دد أريه دد ثلاثين za mu ci gaba da darasinmu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka na alfurkan a za mu tashi yau farkon suratun nisa surata hudu a cikin tartibin alkur'ani a cikin tartibin surorin alkur'ani kafin mu fara za mu amsa tambayoyi daidai gwargwado wani na cewa naji daga bakin malamai suna cewa inshora haramun ne to mene to kowace irin kenan ko kuma akwai wadda bata daga ciki kuma meye matsayin tsarin lafiya na ƙasa national health insurance scheme wato inshora ta lafiya kuma ina neman ƙarin bayani akan riya domin wasu malamai suna cewa idan mutum ya fasa wani aiki mai kyau don gudun kada ya zama riya a cewa shi wannan ita ma ana kiranta yin riyadin a dangame da bangare na farko na tambayar wannan dan uwa wato akan hukuncin inshora inshora haramun ce inshora da ake yi ta kasuwanci duk da yake inshora ana rabe ta biyu akwai inshorar kasuwanci wannan haramun ce akwai inshorar taimakon juna wannan halal ce shine suke cewa at-ta'amin at-tijari shine inshorar kasuwanci inshorar taimakon juna at-ta'amin at-ta'awuni wanda shine wanda malaman musulmi suka fito da shi kan ya zamanto maimakon inshorar kasuwanci amma abin ta shine ake kiransa akan kira shi da takaful abin takaici har yanzu ba a kafa wani kamfani a kasar wanda yake irin wannan inshora ta halal din ba abinda ya sa inshorar kasuwanci ta zamanto haram saboda ta kunshi abubuwa na haramun da yawa daga farko dai ta kunshi abinda ake ce ma algarar garari wato shine nau'i na caca za a samu ko ba za a samu ba domin mutum idan alal misali ya yi inshorar mota zai rinka ba da kuɗi ne duk wata ko duk shekara akwai abin da zai bayar da zumman cewa idan wani hatsari ya faru kamfanin inshorar za su gyara masa mota ko su canza masa mota saboda haka kaga abin da ya bayar ta yiwu na shekara ɗaya zai bayar ya ba da alal misali dubu goma na shekara ɗaya sai a zo a yi haɗari ya zamanto motar tana buƙatar sai an canza ta zamanto cewa su kuma su sai masa miliyan ɗaya wannan dubu goma ba a maimakon miliyan ba ce me ya yi da har dubu goma ta zamanto miliyan ta yi zai samu wannan ta yi kuma ya ta biya bai yi hatsari ba kamfanin inshora sun cinye wannan kudin da wani haƙƙi suka ci kudinsa bayan ba su yi masa komai ba an fahimta wannan shine garari kamar wato cinikin tsuntsu ne a sama ta yi ka samu ta yi baka samu ba tsuntsu yana tafiya can wajen sai ka ce na sai wancan tsuntsun a gama ciniki hmm? ka biya kuɗi ka biya ya soke aljihu ya je neman tsutsu ya rasa sai je kasuwa ya samu maka wani tsuntsu ce a kai ba wannan ka ce ba to wannan cinikin ciniki ne na garari don baka san zuwa ka samu ba baka san ba za ka samu ba sannan akwai lizimta wa mutum abin da bai lizimce shi ba shi kamfanin inshora da aka lizimta masa kan cewa sai ya biya wato ya gyara maka mota an yi hatsari ko ya sai maka wata mota babu wani sharaɗi na shari'a da ya lizimta masa wannan don kayi hatsari kai kuma babu wani sharaɗi na shari'a da lizimta maka ka ba bashi wannan kuɗin sannan akwai riba a ciki kamar yayin da ya zama to ka ba da kuɗi kaɗan ka samu kuɗi masu yawa wannan riba ne ribar fadl ta shiga kuma ribar na ma ta shiga ciki idan ya zama to cewa ka yi ta ba da kuɗi daga baya aka dawo maka da kuɗi yayin da wannan abin ya faru ka ga riba kamar kana ba da bashi ne za a dawo maka da shi daga baya da ƙari su su amfani da wannan kuɗin saboda haka ribar jinkiri ma ta shiga ciki to domin haka ne sai aka ce sai dai mutum ya yi inshora ta taimakon juna ita wannan inshora ta taimakon juna a sasanta kamfani za a kafa da cewar mutane su rinka zuba kuɗi a ciki duk abin da ya samu wani daga cikin mutanen na musiba a ɗauka a yi masa idan an samu rarar kuɗin to bayan wani lokaci ko shekara ko shekara biyu sai a yi lissafi bayan an wato waɗanda wata musiba ta same su an wato an biya su ko an maganta musu wannan musibar idan an samu ƙarin kuɗi to sai a rarraba shi ga duk wanda suke cikin wannan kamar wata jam'iyya ce ake kamar wani adashi ne ake yi na gata kowa ya zuba kuɗi ba da zummar cewa kasuwanci yake ba da zummar taimakon juna shi sa aka kira shi wato at-ta'min at-ta'awun suka ce asasinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake yaban mutanen kabirar ash'ariyin yake cewa innal ash'ariyun innal ash'ariyin idza ja'u fil idza nafidat azwajuhum fil ghazwi aw armalu wa hum fil madina jama'u azwidatahum sun اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم yace ash'ariyawa idan suka idan idan guzurinsu ya kusan karewa alhali suna tafiya yaƙi ko kuma suna zaune a cikin gari a madina abincin gidajensu ya kusan karewa to kowa sai ya tattara ya kawo abincinsa a tattara shi ga baki ɗaya a zuba a cikin katon yanki sannan sai a zuba a cikin burgami a cikin jaka sannan sai a raba shi daidai wa daidai ga kowa da kowa ta yi wanda zai kawo nasa kwano goma zai kawo wani buhu ɗaya zai kawo wani kwano ɗaya kawai zai kawo wani mudu ma kawai zai kawo amma aka tattara kowa sai ya amfana ya zama cewa mai yawa an ɗan rage masa yawan nasa mai kaɗan an ƙara masa akan nasa to wannan shine taimakon juna ɗin to abin da ke ciki na garari na cewa watakila ka samu watakila baka samu ba in a cikin wato yarjejeni mu'amalar da yake ba ciniki ba an halatta a cikin shari'a kamar yadda yake a cikin matabar imam malik cewa dukkan wani mu'amala in ba ta ciniki ba ce abinda ke ciki na garari al-mukhatara wato a samu ko ba za a samu ba wannan halal ne don haka irin wannan inshora wanda ake wanda shi ne yanzu ake a kasashen musulmi sudan kusan suna farkon wanda suka fara ta daga baya abin ya yado a sauran kasashen musulmi kai ba kasashen musulmi ba hatta kasashen arna yanzu akwai kamfanin cooperative insurance wanda suke ce musu ta kafin yanzu mun kasa sai waɗansu kamfanin inshora na haram ɗin suke so su ce bari su zo su zo su inshorar musulunci su ma su ce tunda da za su iya inshorar musulunci domin su janyo musulmi su shiga ciki amma asali inshorar kamfani ne na inshorar haram suke nema su akwai kuma waɗansu yan uwan musulmanin suna kokari su yi nasu na inshorar musulunci din Allah maɗaukakin sarki ya karfafa su ya ba su ikon su yi domin koyaushe aka samu abin da zai zamanto wato maimako musaya ga haram to wannan ni'ima ce ga al'umma dangane da ita inshorar lafiya ta ƙasa nhis wannan makon da ya wuce muka zauna a hukumar shari'a muka tabbatar da mahangar musulunci a cikin wannan wato tsarin yadda yake a yanzu wannan watakila ita ce kaɗai tambayar da za mu ansa saboda ƙurewar lokaci yadda tsarin inshorar lafiya ɗinnan yake a shekara goma kenan da aka yi dokar amma an fara yin sa shekara hudu da suka wuce gwamnati yanzu ita ce kawai take bayarwa maimakon gwamnati ta ba ma ma'aikacinta wato allowance na rashin lafiya yanzu sai ta ware kuɗi ta ce ga kuɗin ga wato a gudunmawar sanan ga asusun inshorar lafiya na nhis national health insurance scheme kashi goma na albashinsa za ta biya shi kuma abinda ake nema ya biya kashi biyar na albashinsa har yanzu nasu bai fara biya ba yanzu gwamnati ce kawai take biya idan aka biya wannan kuɗi aka sa a cikin wannan asusu akwai kamfanin nuka na inshora wanda waɗannan kamfanin nuka na inshora su za su je su karɓi waɗannan kuɗi daga wannan wato majalisar kula da inshorar lafiya nhis ɗin wanda ita ce kamar a matsayin asusun gwamnatin tarayya ta sa kuɗin a wajensu sai su ba su waɗannan kuɗaɗe su ce na kamar ma'aikata kaza na wata ma'aikata na wannan ma'aikata an baka da iya adadin ma'aikata sai a baka iya adadin kudinsu kowane mutum idan ya biya kaga mai babban albashi kashi goma na albashinsa yana da yawa mai karamin albashi kashi goma na albashinsa ba shi da yawa ko ba haka ba wanda ake biyansa dubu ɗari dubu goma za a biya wanda ake biyansa dubu goma dubu ɗaya za a biya amma duk abin da za a yi musu a asibiti abu ɗaya ne tsoron kaga idan aka yi da zumma cewa taimakon juna ne ya zama to inshorar ta'amu idan aka ba ma waɗannan kamfaninnuka sai su ɗauki wani kaso su je su ba ma asibitoci wannan kuɗin da aka ba ma asibiti kamar naira 550 duk wata za a ba ma asibiti sawa'un shi wannan wanda aka bayar a maimakonsa da shi da matarsa da 'ya'ya hudu su su shida duk wani rashin lafiya da ya same su na ganin likita in dai ba tiyata ba ne kai hatta kwanciya in dai ba zai wuce kwana goma sha biyar ba duk ba zai biya ko kwabo ba za a yi daga wannan sai dai kudin magani in aka rubuta masa magani zai biya kashi goma cikin ɗari na kudin magani amma ganin likita da kudin kati da kudin abin nan a test test da za a yi masa in ba irin waɗansu special manya-manyan tasa ta sai ne da za a yi masa ba duk daga cikin wannan hamsin, in bai je asibiti ba kuma fa asibiti sun cinye wannan kuɗin nasu ne saboda haka yanzu asibitoci sai zama to suna samun kuɗi masu yawa a cikin wata sai ga sun samu kuɗi mai yawan gaske shi ne sai ga har yi ayyuka kamar irin ayyukan da aka yi asibitin murtala da asibitin nasarawa kwalta da aka yi da sauran duk daga cikin irin wannan kudi so da haka akwai fa'ida a cikin wannan asibitoci suna samun fa'ida kashi biyu kuma na wannan kudin kamar naira casa'in sai ita wannan kamfani na inshora sai ya rike kudin idan mara lafiya ya zamanto yana buƙatar a ƙara kula da shi a mataki na biyu na rashin lafiya abinda masu asibiti suke cewa secondary health care shine kamar sai ya ga wani ƙwararre ko sai an kwantar da shi ko sai an yi masa tiyata sai an kwantar da shi sama da kwana goma sha biyar da aka ba shi dama a cikin shekara to sai a ɗauko daga cikin naira casa'in da ɗaya ɗin nan to idan kuɗin ya fi haka fa to ai ana kaddara cewa akwai waɗansu wanda su ba za su buƙaci wannan naira casa'in inda ɗayan ba saboda haka daga cikin nasu za a ɗauko shi kuma kansa kamfanin inshorar ana kaddara cewa yana da jari wanda ko da rashin lafiyar na wannan mutumin ya wuce wannan zai iya ɗauka daga jarinsa to idan kuma bai samu in ba a samu ba su buƙatar wannan hidimar yawansu ya kai ya cinye kuɗin gaba ke ɗaya casa'in da ba wannan ƙari ne riba ce ta wannan kamfanin inshorar to haka inshorar haram ɗin da ta shiga gararin ya shiga ciki to sannan kuma akwai kaso na uku wanda shine ladan waɗannan kamfanin kan inshorar to abin da muka yi a cikin hukumar shari'a wanda muka ba mu gwamnatin kano shawara domin gwamnatin kano sun ce ba za su yi wannan abin ba sai an ba su shawara ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba muka ce idan ya zamanto cewar duk wanda zai shiga cikin wannan ya shiga da niyyar cewa tabarru'i yake yi yana bayarwa ne a matsayin taimakon juna ba a matsayin kasuwanci yake ba zai samu wani abu fa'ida kan abin da ya bayar to ya halatta sannan kudaden da ake tarawa domin a tsarin an ba da damar su kan inshora su rinka juya su akan harkar kasuwanci to in za su juya su kada su juya su a harkar da bata dace da musulunci ba kamar su sanya su sai hannun jari na bankuna ko su sai hannun jari na kamfanin barasa ko su je su sanya shi a inda za su rinka samun kudin ruwa abu na uku muka zo muka fuskanci wannan ka'ida wadda ta mai da shi inshorar kasuwanci ya zamanto cewa kenan kamfani idan wajen ba da hidima ta mataki na biyu zai rike kuɗi wanda idan an samu ba da wannan hidimar zai ɗauka daga cikin wannan kuɗi in ba a san ba da wannan hidimar ba ya cinye wannan kuɗin wannan garari ne da bai halatta ba saboda haka ya za a yi maganin wannan ya dace da musulunci ce gwamnati ta ɗayan abu guda biyu ko dai ta kafa kamfani inshora na musulunci a jihar kano wanda shi kamfani inshora na musulunci shi zai rinka ba da wannan hidimar idan ya zamanto cewar wannan 91 wannan kudin da ake bayarwa na kula da matakin lafiya na mataki biyu idan a mutane ba su bukace shi ba ya zamanto kudin ya dawo ga kamfanin to ya dawo ga al'umma ne tunda kamfanin jama'a ne na gwamnati ne ba kamfanin 'yan kasuwa ba ne ballantana ya zamanto kasuwanci sai ya zamanto ainihin tabarru'i in ne ta'awuni ne taimakon juna ko kuma a kawo kamfaninnukan inshora na kasuwanci amma a ce musu wannan kuɗi da suke rikewa na kula da matakin lafiya a mataki na biyu maimakon su rike su a hannunsu a su ba ma asibiti yadda zai zamanto su abinda kawai za su idan asibiti suka ce mutum yana buƙatar tiyata da take bukatar kuɗi kaza su tabbatar asibiti ba su yi laƙe ba a cikin kuɗin sai su zartar saboda ka sai asibiti su ɗauka daga cikin wannan kuɗin kaga in an samu rarar kuɗi in an samu rarar maimakon ya koma ya zuwa ga 'yan kasuwa zai koma ya zuwa ga asibiti ne to asibiti kuwa na gwamnati ne don haka aka ce daga cikin shawarar kada wani gwamnatin kano kada ta ba ma wani asibiti ya yi wannan hidima in ba asibitin gwamnati ba banda asibiti bai zaman kansa domin asibiti mai zaman kansa zai zamanto kasuwanci ne kuma ka'ida shine tsarin inshora inda ya kasuwanci ya shiga ciki bai halatta sai an samu garari sai an samu abin da shari'a ta hana to su ma'aikatan asibiti sun fi karkata ya zuwa ga ra'ayi na biyu cewa a samu kamfanin nuka amma kudin a bama asibiti sai ya zamanto cewa su kamfanin nuka na kano kawai an yi musu ƙarin ladan da za a rinka basu ya zamanto maimakon inda ana basu naira 79 yanzu a kara musu sama da 79 saboda karin hidima ta biyu da za su yi da kuma kan cewar samun da suke tsammani za su samu ta hanyar garari ta hanyar haramun ɗinnan ba za su same shi ba to same shi ta hanyar halal an fahimci yadda tsarin yake to in allah ya sa wannan hayan yana a matsayin shawara ne an zama mai tsawo kwarai da gaske da duba irin abubuwan da malamai suka yi a sauran ƙasashe da majalisun fatawa na duniya da suka yi sannan aka fitar da wannan shawarar kuma an kaddamar mu da gwamnati ko ba da dadewa ba za a fitar da matsaya dangane da wannan tsari idan tsarin ya zamanto kamar yadda aka kamar yadda aka wannan bayanin in ya zamanto a haka zai zamanto babu laifi a cikin sa ya dace da shari'ar musulunci bi idnillah ina ganin saboda wannan tambayar duk ta cinye lokacin sai mu tsaya akan ta kawai bangaren sa na na tambayar sai insha Allah sai Allah ya kai mu gobe ayi sai mu ci gaba da karatun musulun lawan Bismillahirrahmanirrahim. العزة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون wannan sura an ambace ta suratun nisa hakanan sahabbai suka kirata suka ambace ta kamar yadda ya zo a hadithin huzaifa cewa yayin da daren da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya ce faftata halbakara ya buɗe suratul bakara faƙultu ya ƙifo inda mi'ati aya zai ce in ya kai aya ta ɗari zai tsaya sai ya ga ya wuce ya ce zai tsaya a ƙarshen surar ya ce sun maftata hannisa sannan ya buɗe suratun nisa saboda haka haka aka kira ta da suratun nisa kuma sura ce da aka saukar da ita a madina saboda aisha radiyallahu anha tana cewa ma nazalar suratul baqara wan nisa illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suratul baqara da suratul nisa ba su sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba face ina nan a gidansa wato na riga na tare mun san kuma aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin watan shawwal bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina saboda ka sura ce madaniya abinda sa aka ce mata suratun nisa saboda ta kunshi ambaton hukunce-hukunce dangane da mata fiye da duk wata sura ta alkur'ani ba inda ake bayanin abubuwan da suka danganci mata a cikin alkur'ani irin wannan sura shi sa aka kira ta suratun nisa ita ce kuma suratun nisa din babbar alkubra akwai suratun nisa a subra kamar da ibn masudi an bata mata suna ita ce suratun tsala ibn mas'ud na kiranta suratun nisa a subra karamar suratun nisa saboda ita ma ta kunshi hukunce hukuncen saki da idda da kuma menene ake ba wa mace bayan an sake ta na cewa za a kula da ita za a bata masauki ko ba za a bata ba wannan sura a ayoyinta 176 a mushaf ɗin ahalul kufa wanda shine a kansa muke a kansa kira'ar asim take asim kufi ne mutumin kufa ne haka dalika alkisa'i wa hamza duk kufiyun ne a mushaf ɗin ahalul sham wanda a kansa kira'ar ibnu amir take ayoyi 177 ne a mushaf ɗin ahalul madina wanda ya ce ita ce kira'ar nafi ayoyi 175 sabanin akan aya biyu ne alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira a wajen nafi wannan duk aya ɗaya ce amma a wajen a wajen ibnu amir a wajen ahlu sham da ahlu kufa aya biyu yuriduna an tadillu sabil aya daya wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira wata aya daya ayar da ake sabani kuma ita ce ta can wajen karshen surar wa ammal ladina stankafu wastakbaru fayu'adhibuhum 'adaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira haka take aya daya a wajen nafi' da ahalin kufa amma a wajen ahalin sham fa yu'adhibuhum azaban alima sai a tsaya aya wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira wata aya sai ta zama to a wajen ashami 177 a wajen alkufi 176 a wajen almadani 175 wannan sura ta kunci hukunce-hukunce na wato rayuwar iyali yanda ake gina al'umma ta fara da yanda ake gina iyali harkar iyali da shi ta bude aka fara da harkar marayu da yanda za a yi adalci a kansu da yadda za a kula da dukiyarsu da yadda ba za a cinye musu dukiyarsu ba da yadda za a yi musu tattalin arzikinsu kada ta kada su salwanta da yadda za a yi jarraba su a ga cewa sun san maslahar dukiya ko ba san maslahar dukiya ba sannan ta nuna kuma matsayin mata maimakon mace a cikin jahiliya da take ba sai dai a gaje ta karfi da yaji ta nuna kan cewa yanzu ba za a gaji mace karfi da yaji ba mace ita ma ya ce tana da iko a kan dukiyarta tana mallaka tana da kaso a cikin abin da 'yan uwanta da iyayenta suka bari sannan aka yi bayanin rabon gado bayan an yi rabon gado sannan kuma aka yi bayanin zamantakewar aure da cewa mata su ma suna da haƙƙi a kyautata musu a cikin aure sannan aka yi bayanin so wa'anda mata ne ba za a iya auren su ba bayan da ka ga dama kawai za ka je kai aure ba aka yi bayanin sadaki sadaki ba kuɗin kudin dagaro ba ne mm, ba kudin kwanciya da mace ba ne kamar yadda ake ba mu karuwa a'a arziki ne da Allah ya bamu mace saboda a karrama ta saboda ganin kimarta sannan aka yi bayanin abin da yake faruwa na saɓani na haƙƙin maza akan mata da haƙƙin mata akan maza da idan da matsayin namiji a cikin gida matsayinsa a cikin gida da idan kuma an samu saɓani yaya namiji zai yi ya bi ya gyara wannan saɓanin to sai aka gama da harkar iyali sai kuma aka tafi zuwa harkar al'umma aka so mai yadda harkar al'umma yadda ya kamata a zamanto an kyautata majuna a cikin al'umma kashe-kashen jama'a a cikin al'umma yadda za a kyautata zamantakewa da su da kuma nuna cewa a cikin al'ummar akwai waɗanda ba lallai su zamanto ku ne naku ne ba shine aka soma ambaton yahudawa da irin matsayinsu a cikin musulmi da irin kasancewarsu a cikin musulmi sannan kuma aka tafiya zuwa ga matsayin shugabanci da matsayin shugaba da yadda shugabanci yake amana da yadda ya ba a bi shugaba da yadda shugaba bin shugaba shine yadda da hukuncinsa sannan kuma aka gangaro ya zuwa ga sha'anin harkar jihadi domin tsare al'umma sannan kuma wajen alaƙar daular musulmi da sauran dauloli na kafirci da nuna kan cewa su kansu kafirai din ba matsayi ɗaya ba ne akwai kafirai 'yan adawa akwai kafirai wanda ake zaman lafiya da su yaya alaƙar za ta kasance sannan kuma aka sake koma aka sake komawa wajen fuskantar munafukai da yadda su yake a cikin al'umma sannan sura wajen ƙarshenta ta fuskanci sha'anin wato kirista nasara da yadda suka bata addinin allah da yadda suka ƙirƙiro wata aƙida daban ta wato wadda ta gurɓata tauhidi sannan aka yi musu wa'azi tare da cewa a cikin surar wannan kusan shine zubinta na gaba ɗaya amma kuma ana jefa wa'azi nan da nan da a nan a jefa shi a can a jefa shi kowane idan wajen ya zo sai ga an jefa wa'azi wanda yake zai gyara zukata zai sa mutane a kan tafarkin daidai sannan ayat ta ƙare har wa yau dai da sha'anin rabon gado wannan shine kusan a takaici abubuwan da ayar da surar ta kunsa na wato koyarwa saboda haka mu rinka fuskantar cewa wannan sura ta sauko ne domin ta wato fitar da tsarin zamantakewar al'umma tun daga kafa iyali da matsayin mata a cikin al'umma har zuwa ga yadda kuma al'umma za ta kasance a matsayinta na daula da yadda ake tsara rayuwarta a matsayinta na daula wannan surar ta bude da kiran Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku yi takawa ga ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halici matarsa daga cikinta daga wannan ran daga jikinsa shi annabi adam aka halicci matarsa hawa wa batha huma rijalan kathiran wa ya yada ya kuma yada daga wasu rayukan nan guda biyu adamu da hawa rijalan kafira mazaje masu yawa wani sa'a da mataye su ma masu yawa amma saboda gwaninta ba sai an ce wani sa'an kathira ba hmm. an san cewa tunda an ce rijalan kafira wani sa'an kathira ma kenan ake nufi wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta allazi tasaaluna bihi wanda kuke yin magiya da sunansa wal arham ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba lallai Allah makiyayi ne mai tsarewa ne a kanku mai kiwon ku ne mai kula da ayyukan ku ne mai hangen duk abin da kuke ne ar-raqib shine wanda aka sanya gadi wato Allah mai tsayuwar gadi ne a kanku yana ganin duk abin da kuke yana eh, yana gani wannan khitab da aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ana nufin ummatu da'awa duk wanda da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai masa ya shiga cikin wannan da sawa'un wanda ya amsa da wanda bai amsa ba duk ana neman su da ya ji tsoron Allah idan bai riga ya amsa ba tsoron Allah a wajensa shine ya ji tsoron Allah da shiga musulunci ne jin tsoron Allah dan dukkan tsoron Allah idan baka ji idan baka idan kiyaye haƙƙin Allah na shiga addinin annabin Allah ba baka ji tsoron Allah ba domin kai ma Allah ta waye, saboda haka tsoron Allah da mutane za su yi kowa gwargwadon matsayinsa idan kuma musulmi idan kuma mai sako ne tsoron Allah gare shi ya daina sako idan musulmi ne wanda yake baya tsoro wanda yake baya sabo tsoron Allah gare shi shine istikama istiqama akan tafarkin tsoron Allah saboda haka kowa haƙƙinsa ne a ce ya ji tsoron Allah shi yasa kaga Allah bai bar kowa ba wajen kira da a ji tsoron Allah amma wani an ce masa wa ka ji tsoron Allah ya ce ni za ka ce in ji tsoron Allah wato kuma an zage shi ko mace ta ce ma mijinta in ta gaya wani abu na zalunci malam a ji tsoron Allah fa ke ni za ki ce in ji tsoron Allah to dan kai waye da ba za a ce maka ji tsoron Allah Allah ya ce ma annabinsa ga babban matsayinsa ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi mai girma ka ji tsoron Allah saboda haka kowa kowa haƙƙinsa ne a masa wasiya da ya ji tsoron Allah Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku sai Allah ya ce rabbaku ubangijinku ubangiji sai aka yi amfani da kalmar da za ta kwaɗaitar ya zuwa ga jin tsoron nasa shine cewa rabbu ne ar-rabbu shine mai halitta mai kuma kula da sha'anin halitta shike kula da sha'anin shike azurta ku shike tasarrufi ga dukkan abubuwan duk wata ni'ima da ku gani daga gare shi take shine rabbu ɗin. da aka shi ko tunda yake muku wannan insani da haka ku kiyaye janibin haƙƙinsa sannan kuma daga cikin wata ni'ima da aka ambata sai aka sifanta shi jalla wa'ala da cewa shi ne wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya wato Allah ya tabbatar da cewa halittar bani adam ga baki ɗayansu daga annaba adam suke daga annaba adam suke ba daga birni suke ba wannan ya karyata aƙidar dawin ya karyata aƙidar dawin da yake cewa mutum haka ya rinka tasowa ya rinka tasowa um, tun daga wato a kwaya sel yana zamantowa yana zamantowa yana ƙara samun wato haɓaka ya daɗa samun ƙwarewa ya daɗa samun wato abu maimakon ya zamanto wani abu mai yin abubuwa kaɗan sai ya zamanto yana da ikon yin abubuwa masu yawa har daga baya ya zamanto ya koma a wato irin masu dabbobi masu jan jiki daga dabbobi masu jan jiki sai ya soma kafofi da ya soma kafofi sai ya soma tafiya akan kafofin sai suka zamanto hudu daga baya sai ya miƙe wannan kafar ta gaba sai ta rinka makalewa sai kuma daga baya ta zamanto hannu hmm, da ɗan doro haka daga baya kwakwalwarsa tana dakusassa daga baya wato da ya daɗa ƙara wato haɓaka da ya daɗa ƙara ƙwarewa sai kwakwalwarsa ta zamanto babba sai ya zamanto yana iya tunani hmm, ya zamanto yana iya amfani da kwakwalwarsa bayan shi ku Allah ta'ala cewa yi halakal insana allama bayan Allah ya halicci mutum ya koya masa albayan iya magana wannan faculty din na hankali kwakwalwar mutum daban take da kwakwalwar buri kwakwalwar mutum daban take da kwakwalwar buri da Allah ya halicci mutum ya halicce shi da wannan sifa kamar yadda manzan Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya halicci Adam ya suranta shi kamar yadda yake za ka je ka gina mutumin tumi da tabo da yumbu in ka je ma ka kwankwasa shi sai ka ji cikinsa ba komai sannan ya hura masa rai ya zamanto jini da tsoka da ƙashi da sauransu to daga wannan annabi adam ɗin daga shi aka halicce mu wa halaka min hazo jaha ya halicci wato matarsa daga gare ta shine sayyidatuna hawa Allah ya halicce ta daga daga jikin annaba adam daga haƙarƙarinsa na ƙarshe na can ƙarshen wanda ya fi komai lankwashewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mar'atu min ad an halici mace daga haƙarƙari wa inna waje ma fi dhil'i a'la wanda ya fi kowanne karkacewa a cikin wato haƙarƙari shine na san sama in zahabta tuqimuhu kasartahu in kace zaka miƙe shi sai ka karya shi mace kenan in kace za ka miƙar da ita ta tafi inda kake so sai ka karya ta ba za ta iya ba me karya ta ɗin saki sai dai ka sake ta hmm? amma in dai za ka ma da ita dole sai dai ka zama da ita a karkace sai dai ka zama da ita a karkace kana son gabas amma sai dai ka yi sai dai ka bugi sai dai ka yi yamma don a zauna lafiya idan ka ce kai idan idan aka yi magana in ka ce kai dole sai dai ka ɗauke ta a tunaninka na hankali to ba za ku taɓa tafiya daidai ba dole sai ka sauko akan atifa sai ka yi rarrashi sai ka yi kwantar da hankali amma ka ce dan ne ba kya fahimta Allah bai yi ta dan ta fahimta ba a nan wajen a nan wajen Allah bai ta dan ta fahimta ba yadda kai kake gani ba za ta fahimta ba saboda haka ma ka ce wai za ka yi amfani da wannan a matsayin usulobi shine annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah bai halice ta a haka dabi'a ta daban dabi'a ka daban in ka ce zaka dauke ta a taka dabi'ar ba za ku zauna lafiya ba kamar yadda ita ma ce za ta dauke ta za ta dauke ka a taka dabi'ar ba za ku zauna lafiya ba na zauna ma ina taya masa magana ina taya masa magana maimakon ya rarrashe ne ya bani hakuri sai kawai ya kama gaya min abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi saboda shi namiji koyaushe yana tunani da hankali zane in aka zo ana gaya masa mushkila yana tunanin solution me maganin wannan ita lokacin ba solution take so ba ka saurare ta kawai ka ba ta hakuri ka ce kai abin bai daɗi ba kwantar da hankalinki ba ko amma ita sai ta ce da na zo masa magana ma maimakon ma ya saurare ni ya ji maimakon ya kaza sai kawai ya kama kawo mu ni ina ni abin da nake abin da yake gaba na kenan to haka dole ne sai an fahimci wannan daga hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hikima mai yawa a ciki wanda yake ya kamata ma'aurata su koyi su fahimci irin waɗannan domin a zauna lafiya a cikin rayuwar aure hikimar Allah da ya sanya annabi Adam aka halitta masa hawa daga jikinsa domin ya nutsu da ita in mutum ba shi da mace ba ba ne. Allah ta'ala ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku wato mataye domin ku nutsu ya zuwa gare su in babu su ba za ka nutsu ba ba za ka nutsu ba sai ga mutum yana ta masifa yana ta tashi hankali ana ta rigima da shi kullum ya je ofis rigima to gauro ne amma da yana da yana da matarsa yana zaune shikenan abinda zai ga nan da nan abinda za ka ga yayi yayi bindiga ya ta an hau sama da shi sai ga ya dauke shi cikin sauki saboda saboda akwai sukuni akwai tsamanina a zuciyarsa wannan yana daga cikin fitrar halittar Allah fitratar layi lati faƙarar nasa alaiha hmm. ita ce halittar Allah Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bi ta tasaaluna haka yake wato asali ta tasaaluna ne kuke tambayar juna kuke ma juna magiya bihi da shi Allah kuke cewa as'aluka billah as'aluka billahi na roƙe ka da Allah to allan nan da kuke ganin girmansa don an yi muku magiya da girmansa kuke yin abu to ku ji tsoronsa kamar yadda kuke jin tsoron a tambaye ku don allah ku hana to ku ji tsoron kuma ku saba masa domin ganin girmansa shine yasa an cewa ne don allah kai mun kaza sai ka yi. ko ba haka ba hatta wanda ma ba musulmi ba inda aka kira masa aka ce masa ah, ah, ah, i beg you in the name of god in the name of god aka so sa masa sunan Allah sai ka ga yayi zuciyar sai ta saboda me saboda yana ganin girman Allah ya san Allah ne ya halice shi shi yasa ka ga nan ba a ce wattaqu ta sa tasaalun sai aka koma aka kira Allah domin a nan wajen an san sunan nasa shi abin yi shine abin duba shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya nemi Allah wanda ya nemi tsarin Allah a wajen ku to ku tsartar da shi in mutum yazo yace ya kai ina haɗa ka da Allah kai min rai kai min rai to kai masa kai masaran ya haɗa ka da Allah wa man kun billahi fa atu wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi dan Allah a bani kaza dan Allah a bani kaza sai dai idan ya tambaye ka hujran kamar yadda yazo a wani hadisi sai dai idan ya tambaye ka hujran ya tambaye ka magana um, abu wanda yake wanda yake bai dace ba hmm, kamar yayi lallaciya a cikin tambaya kamar yadda din nan suke yi wa man da'akum fa ajibu wanda ya gayyace ku ku amsa kiransa wa man istajara billahi fa ajiru wanda ya nemi tsari da Allah ko tsartar da shi wa man ata ilaikum ma'rufan wanda ya muku aiki kyakkyawa wanda ya muku wanda ya baku abu wato wanda ya kyautata muku da wata kyauta to ku kurama masa shi ma ku yi masa abin da ya baku ku bashi ka masa ko abin da ya fi in kuma ba ku da iko to ku yi masa addu'a har sai kun sani a cikin zuciyarku kun ga ganin kan cewa ai kun biya shi ku yi masa addu'a Allah saka da alkhairi Allah ya gina maka aljanna Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza har ya ji a cikin zuciyarsa cewa wannan ma ya ma kuma a ce an yi masa wani abin alkhairi din wannan suna daga cikin adabul islam wannan hadisi hadisi ne sahihi to a shahid a ciki man sa'alakum billah wanda ya roƙe ku dan Allah roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin abin da ya umarni da shi akwai ibrarul muqsim mutum ya ce maka dan Allah kai mun kaza to ka amsa masa idan kuma ka san ba za ka yi baka ce masa kada ka yi min magiya kamar yadda wata ran sai na abubakar ya fassara mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi daidai a wani yi kuskure a wani yace ya rasulullah a uqsimu billahi alayka latunabbi anna latukhbiranni akhtatu ina hada ka da Allah ka gaya mun a inda ne kuskure da inda ne daidai ce kada ka rantse wato kada ka yi min magiya kuma ba zan gaya maka eh, a huta lafiya saboda haka kada ka zamanto idan ka san mutum ba zai ba kada ka yi kuma nan da nan ka je ka ce za ka tambaye shi don allah shi yasa din ake cewa man sa'ala bi wajhi llahi fa huwa wa man su'ila bi falam yujib fa huwa hadisin abdullahi dan abbas ne imam al-sheikh al ya ce hadisi ne hasan wanda ya roka abu da zatin allah saboda fuskar allah saboda alfarmar fuskar allah to wannan mal'uni ne na haɗa ka da zatin Allah irin magiyan nan da ake to wannan bai halatta ba bai halatta ba wanda kuma aka tambaye shi ɗin da haka ɗin duk da bai halatta ba aka yi wa mutum shi kuma bai halatta in ya ƙi yi to fa huwa mal'un shi ma mal'uni ne la'ana za ta tabbata a kansa illa idan ya zamanto wanda ya tambaye shi ɗin sa'ala hujran ya tambayi abin da bai dace ba ya tambayi abin da bai dace ba ko kuma ya zamanto ya yi ne domin ya yanki haƙi wanda yake ba nasa ba ko ya sanya shi ya abin da yake ba gaskiya ba ba daidai ba a shahid daidai a nan wajen allah ana yin magiya da allah ba a yin magiya da wani umba da allah ba domin shi ne iqsam domin yana daga cikin bagar rantsuwa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shiru saboda ka ba a cewa na haɗa ka da annabin Allah kenan kana dan Allah dan annabi kai mun kaza a'a dan Allah kawai domin babul iqsam ne ba a cewa kai abu dan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam sa a wajen Allah mai girma ne ko ka ce bi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shari mai ibn abdul izz ya wannan bayani a cikin sharhin fahawiya ce domin abu guda biyu ne na farko rantsuwa ne da su da wani ba Allah ba don ba a rantsuwa da kowa sai da Allah na biyu na biyu babu haƙƙi akan allah sai haƙƙin da ya ga dama ya ba mu mutum to da ba wanda yake da haƙƙi akan allah sai in shine ya ga dama ya ce kana da haƙƙi kamar bayinsa ya ce suna da haƙƙi a kansa cewa in sun bauta masa ba su shirka ba zai shigar da su aljanna wanda ya zo a hadisin mu'az ko kun san hadisin a tadari ma haqqullahi ala al'ibad ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ya zo a ƙarshen hadisi saboda haka ka ce wani yana da haƙƙi ko da annabawa ne wannan ba a yi kamar yadda yake ba wai su ibn taimiyya ba ne ko su sheikh muhammad ibn abdullahab suka fara wannan balantara ka ce an kaji wahabiyawa ba su ne suka fara faɗa ba al'imamu abu hanifa da muhammad ibn al-hassan shaibani sahibin imam malik kuma sahibin abu hanifa da alkazi abu yusuf yaqub ibn yusuf alkazi shi ma daga cikin alƙazi manyan alƙalan duniyar musulmi yana daga cikin tabi'ai dukkaninsu magana su ɗaya take a wannan wannan suna cewa kada mutum in kana neman abu kace Allah kace ko wajen Allah ne kace Allahumma inni as'aluka bi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaka iya cewa bi haqqi mahabbati li nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw bi haqqi imani bihi aw bi haqqi ittiba'i lahu Allah da haƙƙin imani na da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah domin gaskatawa ta da domin soyayya ta da annabi sallallahu alaihi wasallam domin biyayya ta ga suna annabi sallallahu alaihi domin wannan tawassuli ne da aiki tawassuli da aiki ya halatta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin kissar mutanen da suka shiga cikin kogo kowa ya ambaci aiki na gari da yayi ya tawassuli da shi kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a wannan surar da muka karanta da ta wuce surata ali imran rabbana innana sami'na munadiyan na lil imani an aminu bi fa'amanna fa rabbana faghfir kaga suka faɗi aikinsu. Allah mun ji manzanka yana kira mun ji makirayi yana kira akan ai imani da ubangijin kuma Allah mun yi imani kaga bayanin aiki din rabbana faghfir lana dan haka ya ubangijin muka gafarta mana wato muna tawassuli da wannan imanin da muka yi wannan aikin ya zamanto shine tsani kanka amsa mana addu'a saboda haka wannan shine alqur'ani da sunna suke nuni da shi ko kuma tawassuli da addu'a kamar yadda sahabbai suke yi su je su kai ƴaƴansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya sa musu albarka su roƙe shi ya musu addu'a kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yace kai ma dan uwana addu'a Abu Hurairah yace kai ma mahaifiyata addu'a ta musulunta ya Rasulullah to wannan shine sayyidina Umar shi yasa lokacinsa da ya zai yi tawassuli lokacin neman roƙon ruwa lokacin roƙon ruwa sai ce Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka in mun shiga cikin fari ka shayar da mu Allah yanzu annabin yanzu muna tawassuli da babban annabinka Allah ka shayar da mu sai ce Abbas ta shi kai addu'a ya tawassuli da addu'ar Abbas to wannan duk ya halatta kaga a lokacin ba su ce maimakon haka ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bari su yi tawassuli da kabarinsa ko su yi tawassuli da da shi bayan rasuwarsa ba sai suka yi tawassuli da addu'ar Abbas to kamar yadda ba a yi in ba a yi da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam babu aula ba a yi da ka'aba ce Allah ina roƙonka dan alfarmar ɗakin Allah hmm? bi haqqi baitil haram wa bi haqqi masjidil haram wa bi haqqi baiti wal maqam da sauransu duk wannan ba a yin wa duk wani yana daga cikin abubuwa wanda suke na bid'a wanda bai halatta musulmi ya yi su ba malamai duk sun yi tambihi akan wannan domin yana daga cikin alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani Allah tasa'aluna bihi kuna roƙo kuna yi ma juna magiya da Allah wal arham bin nasbi da nasaba wal arhama ai wattaqul arhama ku ji tsoron zumunci wato ku ji tsoron yanke zumunta wani ita ce kira a mashhura wato wannan ayar kamar yadda wato ku ji tsoron Allah sannan ku ji tsoron yanke zumunci domin yanke zumunci yana janyo kushin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Aisha yace al rahimu mu'allaqatun bil arsh wato zumunta a rataye take da al ta taqulu man wasalani wasalahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi wa man qata'ani qata'ahu Allah wanda ya yanke ni bai sada zumunta ba Allah ya yanke shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa laysal wasilu bil mukafi mai sada zumunci ba shine wanda yake rama ba an an masa biki yayi masa in an kai masa ziyara shi ma yayi al mukafi kenan mai rama abin da aka yi masa na kirki walakin al wasil man wasala man qata'ahu mai sada zumunci shine alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha in an yanke zumuntar shi sai ya gida. shine mai da zumunci an yanke ba a yi da shi to shi wanda ba sa yi da shi din da su zai je hmm. wannan kun ga sai an yaki da son zuciya arrahim al'arham a wanda ake nufi da wato asalin ma'anar rahim mahaifa duk wanda mahaifa ta haɗa ku amma abinda ake nufi da arrahim su ne dangi yan uwa wanda ya haɗa iyaye wato daga uba da wanda suka yi sama uba da kakannin uba da iyayensa kakanni komai yawan komai nisan su da iyaye mata da kakanni na mata komai kasansu sannan da 'yan uwa 'yan uwa wanda kuke shakikai ko uba daya ko uwa daya da 'ya'yansu komai nisansu da kuma 'yan uwan uba baffanni da 'ya'yansu komai yawansu komai nisansu wato yan uwan uba da yan uwan kaka da yan uwan kakan kaka da yan uwan uban kaka da yan uwan kakan kaka haka da duk rahim ne sannan alhalat yan uwan uwa yan uwan uwa shaƙiƙai da yan uwan uwa li li'abbai yan uwan uwa li umai da yan uwan uwar uwa wa haka da su ma da 'ya'yansu duk wannan ulul arham suna da haƙƙin sada su a cikin zumunci sada zumunci da su shine ya zamanto kai musu ihsani ka kyautata musu babban kyautatawa da za ka yi musu shine ya zamanto cewar ka kula da haƙƙin addini a kansu in suna ba in ba sa kan tafarkin addini ka sa su akan hanya wannan shine babban haƙƙi tunda ranar kiyama za ka ji daɗi ranar kiyama kai ka tsira su zo suna cewa yanzu kai ka san wannan ci hanyar tsira maka nuna mana ba kuma suna da haƙƙi ko su kafirai ne kanka kyautata musu suna da haƙƙin zumunci asma'u binta abi bakar ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah uwata ta zo tana da bukata ku sadar da ita tana dan bukatar wato ummata isa ne in ba ta dan zani in ba ta abinci na sadar da ita ga ta kafira ce na sada zumunci da ita na kyautata mata yace sili ummaki sada zumuntar uwanki duk da yake kafira ce wato kafirci baya yanke haƙƙin zumunci kafirci baya yanke haƙƙin zumunci abinda yake yanke haƙƙin zumunci idan ya zamanto suna yaƙi da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaƙi da addini to nan wajen ba za a yi wani alaƙar ihsani tare da su ba wannan yana da wato sha'anin zumunta yana da muhimmanci kwarai babu abin da yake ƙara arziki sama da abin da mala'iku suka rubutawa abin Allah ya ce mala'iku su rubuta na arziki da na shekarun mutum illa sa da zumunci mala'iku za su rubuta abu yayin da mutum yake cikin mahaifiyarsa tun kafin a halice shi cewa ga arzikinsa ga kuma ajalinsa to in ya sa da zumunta sai Allah ya sa su su goge a ƙara masa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man habba an sa lahu fi ajali wa yubsata lahu fi rizqi falyasil rahima wanda duk yake so a masa jinkiri a cikin ajalinsa a ƙara masa wato in kana so mutum ya zamanto ranka ya daɗe din Allah ya daɗe da ransa din sosai hmm? kuma a yi a shimfiɗa masa arzikinsa a ba shi arziki mai yawa a ƙara masa to ya sada zumuncinsa sada zumunci shine ɗaya daga cikin abin da yake yi kenan kuma yadda yake kuma yankewa shine yake kawo shine yake kawo wato mummunan ƙarshe masu yanke zumunci ana ji musu tsoron mummunan ƙarshe Allah ya kiyashe mu a wata ƙira'ar an ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami qira'ar hamza qira'ar hamza ne daga cikin qurra'ul kufa daga cikin yana daga cikin qurra'us sab'a wanda yake wanda yake tsariwa wajen karatu din nan hmm, qurra'u masu shatibiya ai kun san irin sanan qira'ar tasa ko qul in labithtum illa qalilan law annakum haka zaka je na karatun sa in dai akwai hamza bayan sukun sai ya tsaya akan sukun din sannan ya tashi to hamza a cikin kira'arsa ya ce ta alladhi tasa'aluna bihi wal arhami ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da kuma zumunci wannan ishara ne ga abin da suke yi a jahiliya suna yin magiya da zumunci su ce as'aluka billahi wa birrahim ina roƙon ina maka magiya da Allah da zumunci wato domin zumuncin da ke tsakanin mu kai wannan abu wannan abu ne na abin da suke yi a cikin jahiliya amma ba a yin magiya da wani in ba da Allah ba kamar yadda muka ambata wannan kira'ar waɗansu sun yi inkarinta sun ce ai ta saba ka'idar larabci cewar ka'idar larabci idan za ka yi atufi a cikin irin wannan sai ka maimaita harafin jarra suka ce kamata wato da sai a ce allabi ta nuna bihi wa bil arhani kamar yadda za ka ce marartu bihi wa bi zaidin ba za ka ce marartu bihi wa zaidin ba suka ce wannan ka'ida haka ka'ida larabci saboda haka sai suka ce wannan kira'ar hamza bai kiranto ta daidai ba kuskure ya yi da ya sa kisra to amma wannan ba ta da hujja tunda ta tabbata ingantaccen kira'a ce ya ji ta an yi alkur'ani shi kansa hujja ne akan harshen larabci tunda Allah ya ce qur'anan arabiya daga yana za a ɗauki larabci in ba daga alkur'ani ba shi yasa ibnu malik ya raddi akan wannan a cikin alfiya da ya kawo wannan ka'idar ya ce sam wannan ka'idar bai dada ita ba ya ce wa audu hafizin lada aqfin ala damiri hafzin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman id qad ata fi an-nadmi wan-nafri sahihi muthbata ce a wajena ba dole bane domin ya zo a cikin waka da kuma annasar sahi magana ingantatta shine alqur'ani saboda haka ba lazimi bane gashi nan ma a cikin sun kawo shawahid da dama irin su a cikin lugar larabci saboda haka wannan kira'a ce sahihiya amma ana ishara ne ga abin da yake al'adar su a jahiliya suke ma su magiya da sunan Allah da kuma haƙƙin zumunta to amma ba a nema ba a magiya da su da wani in ba da Allah madaukakin sarki ba inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah maɗaukakin sarki lalle Allah madaukakin sarki makiyayi ne akan ku wato mai kula da ayyukan ku ne wanda yake sanin wannan shine zai kai mutum ya zuwa ga makani sa shine fa in lam takun tarahu fa innahu yara sanin cewa in baka ganin Allah Allah madaukakin sarki yana ganin ka an ce wannan ayar ran waɗansu laraba wannan ayar annabi sallallahu alaihi ya karanta ta akan sahabbai yayin da waɗansu larabawa suka zo daga kabilan muba suna sanye da fatin damusa kusan tsiraicinsu ya bayyana saboda alamar talauci da ke tare da su ya ga wannan talaucin tare da su sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi kiran sallah a cikin hadithin hajjarir ibn abdullahi bajali ya ce faƙam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma mutane hudu ba bayan sallah a zahar faƙala fi hubbatihi ya ce a cikin huɗubarsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida hatta khatama al-aya ya karanta wannan ayar har karshe ta har karshen ta sannan ya kudaitar da mutane a kansu sadaka jarir ta sadaka rajulun min dinarihi min dirhamihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi ila ila akhir alhadith yace sai gashi malam mutane sun so kawo sadaka daga wanda zai kawo sisi sai wanda zai kawo sai wanda zai kawo sile sai wanda zai kawo tuf sai wanda zai kawo abinci na wato alkama sai wanda zai kawo dabino sai da aka tara wato sai da aka yi aka yi tili na abinci da tufafi da kuɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al zuwa karshen hadisi wato a cikin munasabar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan shine cewa mutane daga wato yan uwa ne in aka koma zuwa ga asalin su saboda wannan haƙƙin na mutuntaka suna da haƙƙin ya zamanto a tsare musu ransu don haka idan ka ga mutum zai mutu saboda yunwa ko ba musulmi ba ne yana da haƙƙi ka ciyar da shi saboda cewa asalin ku duk iyayen ku ɗaya ko wanzu Allah su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi kulli dhati kabidin ratibatin sadaka a cikin dukkan mai ɗanyen hanta dukkan mai rai akwai sadaka a kansa in ka kyale shi bai mutu ba in ka kyale shi ya mutu baka baka tsirtar da ransa ba to za ka yi lamunin rayuwarsa idan musulmi ne ka biya diya domin ka zama to kai ne ka kashe shi kai ne sababin kashe shi duk da yake ba kisa ba ne, na kisan kai da gangan kisa ne na gangan na kuskure na'am ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم كبام مرايو دوكيو ينسو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب kada ku musanya mummuna da kyakkyawa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku cinye dukiyoyinsu ya zo a cikin dukiyoyinku hoka na hoban kabira yin haka cinye dukiyoyin nasu tare da naku hoban kabira zunubi ne mai girma wannan hitabi ne ga waliyai masu jibin lamarin marayu da kuma wanda ake musu wasiyai wasici wato maraya bisa al'ada in ya zamanto ba shi da waliyi dan uwan uba to haƙƙin al'umma ne haƙƙin daular musulunci ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta yi masa wasi a sanya masa mai kula da shi wasi. wanda yanzu abubuwan da ba a yi kenan sai ga yara an bar su in ba a yi musu wasi ba alƙali shine haƙƙinsa ya zamanto ya kafa wannan wanda irin wannan ya kamata mu rayar a cikin al'ummar mu domin kula da marayu to Allah ya ce ya ku wanda ake musu wasici da kula da marayu da kuma waliyai wanda ko da ba a naɗa ku ba saboda alaƙa ku da dangantaka ku ku ne waliyai wanda walici yana da ƙa'ida kamar yadda za mu gani ku ba ma marayu dukiyoyinsu ku ba su dukiyoyinsu ma'ana ku ciyar da su daga dukiyoyinsu yayin da suke marayu ku ciyar da su ku tufatar da su daga dukiyoyinsu kada ya zamanto an ban musu dukiya kun ƙi ku sa su a makaranta kun ƙi ku ciyar da su kun ƙi ku tufatar da su saboda kun ɗauki dukiyar kun halakata. in kuka yi haka innahu na kuman kabira wannan laifi ne mai girma al jam'u yatim al abin da ake nufi da yatim shine maraya an ɗauke shi daga al wa huwa al-fard kadaita dan ya zama to shi kadai ba shi da uba ana nufin wanda ubansa ya mutu alhali bai balaga ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin sayyidina ali ya ce la yutma ba'da al-ihtilam babu maraici bayan balaga don haka daga mutum ya balaga ya zama to ba baligi ba ba maraya ba saboda haka in aka ce wa atul yatama an ana nufin ku ba su dukiyoyinsu wato ku ciyar da su ku sanya su su samu abin da za su ci su tufatar su yi karatu su samu magani daga cikin dukiyoyinsu ana nufin yayin da suke a matsayinsu na yara kada ku bari su tozarta ba su da abin da za su ci idan kuma ana nufin yanzu sun zamanto balagaggu sun mallaki hankalinsu saboda haka dukiyar da aka baku ku ajiye musu ku mayar musu in an kira su marayu saboda duban halin da suke a da kafin su zamanto yanzu balagaggu domin daga sun balaga sun tashi daga marayu kamar yadda ce Allah ta'ala ya ce wa ulqiya saharatu sajidi hmm? yan dabo masu sihiri sai suka faɗi suna masu sujada yayin da sai sujada masu sihiri ne a lokacin da suka yi sujada ba sun tuba daga sihiri din ba sun riga sun dena lokacin da suka yi sujada sun bar sihiri amma da duban halin da suke kafin su wannan sujada to haka dalika in aka ce su manya yanzu marayu sun zama zamanto manya domin bayar da dukiyar maraya fuska biyu fuska ta farko yayin da suke kanana suna nan maraicin maraicinsu ka ba su dukiyarsu shine ka rinka ciyar da su da yadda iyayensu suke ciyar da su ka ciyar da su da dukiyar da aka bar musu in suna da ita irin makarantar da ubansu yake kai su ka kai su ba ka cire su daga makaranta ka je ka ce ai ba za a iya biya musu kudin makaranta ba yanzu sai dai su zauna a gida hmm? in ya so sa rinka zuwa makarantar dare bayan gashi suna da dukiyar ka ce kilata musu dukiyar su kake a'a wannan ba daga cikin maslaha bane irin tufafin da suke sawa yayin da iyayen suke dare ka tufatar da su irin abincin da suke ci ka ciyar da su daga wannan abincin fuska ta farko kenan na ba su dukiya fuska ta biyu ta ba su dukiya yayin da suka mallaki hankalinsu tunda dukiyar ba ta taka bace ta ajiya ce to in sun mallaki hankalinsu kamar yadda zai zo a cikin ayar da za ta zo nan gaba ka jaraba su ka tabbatar sun san maslaha kula da dukiya sun san yadda za su yi tattali na dukiyarsu to sai ka ɗauki dukiyarsu ka ba su kamar yin musu ka fita daga cikin ka sauke nauyin da yake kanka to wannan bayarwar ta biyu an kira su marayi a lokacin da duba da cewa ai da marayu ne amma yanzu sun zama ba marayu ba yayin da suka yi muzan da za a ba su dukiyarsu idan suka balaga Allah san bayan wannan umarni sai kuma Allah ce kada ku ci dukiyarsu ba da dukiyarku ba anan waɗansu malamai sun ce wannan hani ne ga abin da suka kasance a hani ne ga abin da da a farkon musulunci saboda isa matuka wajen wato hana su al'adar da suke na jahiliya domin a da a jahiliya dukiyar maraya ba komai ba ce idan mutum dai aka ce ya mutu ya bar marayu to za su galabaita don dukiyar tasu hada masu kula da dukiyar cinye ta suke su hada ta tare da dukiyar su babu bambanci su ci ta kamar yadda za su ci tasu dukiyar to saboda haka sai Allah ya hana su su hada dukiyar su da ta maraya wato ko da wajen cin abinci ne idan za su yi abinci ba za su hada tasu dukiyar da ta maraya ba sai dai a ce shi maraya a dafa masa nasa abincin daban in za a yi cefane a yi cefanen gida sannan a yi cefanen maraya ya zama to dukiyarsa daban dukiyar maraya daban domin allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyarsu tare da dukiyarku to daga baya da allah ya saukar da faɗinsa a cikin suratul baqara wa in tukhaliquhum fa ku idan kuka cuɗanya da su yan uwanku ne wato ma'ana za ku iya cuɗanya dukiyar ku gabaki ɗaya amma ya zamanto ana kiyaye haƙƙin Allah ya zamanto an yi mu'amala bil ma'ruf da abin da yake sananne ne wajen shari'a abin da yake na neman maslaha ne ba kawo gyara ba to Allah ta'ala ya ce cin dukiyar maraya ɗin nan ba da haƙƙi ba wannan shi ne Allah ya kira shi musanya mummuna da kyakkyawa wato ka ɗauki mummuna ka bayar da kyakkyawa ma'ana in ka ci dukiyar maraya ita ce mummuna a tsayin ɗin ita ce taka dukiyar ta halal to kada mai wakan ka ci taka dukiyar ta halal ka je kana cin dukiyar maraya in kai haka sai ya zamanto ka musanya kyakkyawa da mummuna wato ka musanya mummuna da kyakkyawa ka bayar da kyakkyawa ka karɓi mummuna wannan kuma abu ne wanda yake ba wanda yake so Allah ya ce innahu kana huban kabira wannan laifi ne mai girma wato kenan cin dukiyar marayu yana daga cikin kaba'iru zunub yana daga cikin manya manyan zunubai kamar yadda zamu gani inda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda suke wannan ba za su kare lafiya tsakaninsu da Allah ba duk wanda suke wannan ba su kare lafiya da tsakaninsu da Allah ba duk irin aikinsu da suka yi na gari ranar alkiyama ko sun yi abin da za su shiga aljanna ba za su shiga aljanna ba sai Allah ya titse su ya kwashe daga cikin kyawawan ayyukansu ya raba wa marayu haƙƙinsu na'am ألا khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci akan haƙƙin marayu mata da ke karkashin kulawar ku ba wajen ba su sadaki ba za ku yi adalci ku ba su sadakin da ya dace da su ba fankihu ma taba lakum minan nisa to ku auri abin da ya daɗaɗa gare ku na mata ku auri mataye waɗanda wato masu tsarkaka waɗanda kuke so suka daɗaɗa muku mathna bibiyu wa thulatha ko uku uku waru ba ko hurhudu fa in khiftum Allah ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin su ba in kun aure su biyu biyu ko uku uku ko hurhudu fa wahida to fankihu wahida a cikin kira'ar jumhur kenan fa wahidatan ay fankihu wahida ko auri mace ɗaya tan aw ma malakat aymanukum ko kuma ku sami ku yanga ko kuma wato ku riki abinda hannuwanku suka mallaka shine wato ita ce su ne ku yangu zalika adna allah ta'ulu wannan shine ya fi kusa a gare ku da kada ku yi zalunci domin idan wannan ayar kamar da aisha ta ce ta sauka ne akan mutane da suke zai zamanto suna kula da marainiya marainiyar tana da dukiya suna gudun cewa idan suka aurar da ita ga wani za a ce to yanzu da ta auri wani a fitan mata da kudinta kuma suna ganin kan cewa haka zai takura musu to kuma amma suna da tsoron Allah sai su ce to in haka ne bari mu aure ta mana bari na aure ta kamar mutum ne yana da yar baffansa tana karkashinsa tunda shi waliyinta ne dan ammi dan baffa wato da abin nan yar babban mutum zai iya aurenta ko to yana so ya aure ta saboda kada wani ya aure ta bare a fitar da kuɗi din daga cikin duki daga cikin kulawarsa to kuma in shine zai aure ta kuma shine waliyinta kaga waliyi shine zai ce ga sadakin da za a biya to yanzu kuma shine shi shine nama to yana jin tsoro saboda tsoron Allah saboda an san ɗabi'ar muminai suna da tsoron Allah yana ganin cewa ba zai iya auren ta ba ya zamanto yayi mata adalci wajen sadaki to sai Allah ya ce to kun kuna jin wannan tsoron shikenan kyaletu ba sai kun aure su ba ku je ku auri waɗansu mata din duk wanda suka daɗa da gare ku daga cikin mata ga sauran mata nan da yawa in ma kuka tashi auren ba ita kaɗai ba ku auri biyu ko uku uku ko huru huru in kun ji tsoron cewar auren da yawa ɗin, ba zai sa ba za ku yi adalci tsakaninsu ba adalci a nan wajen ana nufin adalci a wajen kwana da kyakkyawan zamantakewa almabit wa husnul ishra kyakkyawan zamantakewa kyautatawa in kuna jin tsoron ba za ku yi haka ba za ku yi adalci ba na ku raba musu kwana daidai wa daida sai dai ku zamanto kan cewa wannan a ce to ita ce dai abin nan irin yadda waɗansu abin nan laraba da ba sa tsoron allah sai gazan su shi ba larabe ba ruwansa in ya ƙara aure shikenan amarya da ita ake yi sai shekara ɗaya shekara biyu bai je wajen ƙwar gida ba to in kuna jin tsoron wannan za ku haka zai faru a gare ku to ku aure ɗaya kaga ga anan wajen auren ɗaya babu zancen a ce kai adalci au ma malakat aymanukum ko kuma ma maimakon auren ku je ku kama ku yanga ku zauna tare da ita zalika adna an la ta'ulu wannan shine yafi kusa gare ku da kada ku yi adalci kada ku yi zalunci abin nan abin da ake nufi da da Allah ta'ulu daga ala ya'ulu aulan ne min zulmi ba na a'ala yu'ilu iyalan ba kamar yadda waɗansu ke cewa wannan shine fi kusa da kada ku yawan iyali a ba domin wannan daga a'ala yu'ilu iyalan ne a wannan ayar ita ba ta da mafhumi ba wai mutum zai yi aure ba zai auru zahirin ta tana nuna cewa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci wajen auren marayu ba ku auri waɗansu matan ba marayu ba to in ba in kuma ku ba marayun kuke kula da su ba fa ya ce kenan ku ba za ku yi aure ba ko ba za ku aure mata biyu biyu ko uku uku ko hudu ba a wannan babu mafumi ga wannan wannan na ayar nassi ce akan halaccin auren mata biyu biyu ko uku uku ko hudu sama da haka fa ayar ta yi shiru akai ayar ta yi shiru akai amma sunna ta bayyana cewa ba a wuce hudu kuma akan sa ijma'in malamai yake ba wanda ya saba sai waɗanda yake sun fita daga cikin tafarkin a jama'ar musulmi akwai waɗansu 'yan shi'a da suka saba suka ce mutum zai iya auren mata har guda tara ko kuma waɗansu suka ce har guda goma sha ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata sha ɗaya hmm. waɗansu suka ce tara domin aka ce za a haɗa biyu uku hudu nawa kenan tara to ai kamata ya ce sha takwas ba tara ba tunda cewa aka yi masna masna ana nufin ithnaini ithnaini thulatha ana nufin thalatha thalatha ruba ana nufin arba'un arba'un saboda haka kaga sai ya zamanto biyu biyu hudu kenan ko uku uku shida kenan huru hudu takwas kenan ka hada sha takwas to amma da yake abin son zuciya ne sai Allah ya makantar da su da bin wannan a cikin larabci idan ka ce ja al-qawmu ithnain ithnain kace ja alqawm mathna wa thulatha wa ruba mutanen sun zo biyu biyu da uku uku da hurhudu wannan ayar me yake nufi annabin ya adadin mutanen da suka zo ko mu ne a hausa aka ce ai da suka tashi zuwa sun zo biyu biyu uku uku hurhudu ya nuna maka adadin mutanen ya nuna maka yadda suka zo ne in suka tashi zuwa ko dai su zo biyu biyu ko kuma uku uku ko hurhudu ba su zo ba sa zuwa ɗaiɗai ba sa zuwa biyar biyar amma adadi nawa ne suka zo ga baki ɗaya ayar ba ta nuna ba to haka wannan ayar take faɗa dangane da aure in ku tashi aure ko dai ku aure su zama to biyu biyu wato ma'ana waɗansu su wato tunda hitsab ne ga jama'a shi sa aka yi takrar wannan uslubi ne da ake ce masa al'adul al-ma'dul bihi shi sa ne ma ya zama to mabni alal fathi lil adli wal wasfiya domin sifa ce kuma ta zamanto an kawar da shi daga babinsa maimakon a ce ithnain ithnain sai aka ce mafna thalatha sai aka ce thulath maimakon a ce arba'un arba'un sai aka ce ruba sai zamanto siga ce mabniyatun alal fath aka gina ta akan fataha domin wannan illar da aka yi ta wato takrar da ayar ba tana nufin ka hada su ne gabaki ɗaya ba wato ku auri mata biyu biyu wato waɗansu su aure su biyu waɗansu su auri uku waɗansu su auri hudu a cikin al'ummar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunnarsa da hadisai da dama ba kawai hadithin zailan ba akwai zailan a thaqafi wanda ya musulunta karkashinsa akwai mata guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fariq minhun amsik minhunna arba'a ka rike hudu kawai daga cikinsu wa fari ma siwahu ka da sauran akwai urwata bin mas'udu thakafi shi ma irinsa ne shi ma mata goma sha ɗaya ya zo a mata goma ne daga cikinsu har akwai yar uwar abu sufiyan hudunsu duk ƙurashawa ne ya ce ya auri hudu ya saki shida ya auri ya rike hudu daga ciki har da yar uwar abu sufiyan din ya saki sauran shida akwai qais ibn al-harith shi kuma ya musulunta da matansa takwas shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rike hudu ya saki hudu akwai wanda kuma shi kuma ya musulunta da matansa guda biyar ya ce ya saki daya ya saki daya daga su don haka ne wannan hadisi ne ingantacce duk wanda ya yi inkarin wannan suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin abu wanda yake ma'lumun min addini bi darura an san shi larura ne a cikin addinin musulunci cewa aure ya kacin auren da ake yi mata huda ake yi in mutum ya auri mace in mutum ya auri ta biyar sai an masa haddi haddi za a yi masa a jefe shi na shari'a domin ya yi zina kuma ba zai da awon jahilci ba jahilci ba zai amfani shi ba sai idan bai da musulunta ba inda bai da musulunta ba kamar ya shigo cikin addinin musulunci ya daga cikin irin kabilun da suke da auren mata da yawa kamar yadda waɗansu kabilu na najeriya da suke ga mutum yana da mata tara mata goma sha ɗaya mata talatin to irin wannan in ya shiga sai a ce masa to wannan addinin musulunci ne hudu kawai ake yi sauran dole ya rabu da su ba zai amma idan ya ya san addinin musulunci ya taso a cikin addinin musulunci ya auri ta biyar da wannan haddi za a yi masa kazalika idan mutum yana da mata hudu sai ya saki mace daya ya sake ta saki wanda yake raji'i zai iya dawo da ita saki wanda yake raji'i zai iya dawo da ita saki ɗaya ko saki biyu sai kawai kafin iddata ta kare sai ya je ya daura aure to shi ma ya auri mace ta biyar domin a matsayin ita wadda bata iddata bata kare ba a matsayin matarsa take shine nan wajen ne malamai suke faɗa na Allah wato kacici kacicin fuqaha suka ce namiji idda ta waje ba a gare shi wanda namiji ne idda take waje ba a gare shi shine wanda yake da mata hudu ya saki daya ya saki daya daga ciki saki wanda yake zai iya yin kome to sai ya jira ta ta gama idda shi ma sai ya yi iddar kafin ya sake aure in ko ya sake aure ya bata gama idda ba ya yi ya auri mace ta biyar sai ya zamanto abin da yake yi ya saba shi ma wannan haddi za a yi masa sai dai kamar nasa tun da yake akwai shubha zai iya cewa ai bai sani ba za a iya za a iya kawar da haddi a gare shi in akwai ganganci sai a yi masa ta'aziri wato a yi masa horo mai tsanani ko da ba za su tare ba inda ya ɗaura auren inda ya ɗaura auren ya ɗaura aure akan mace ta biyar nikahul ba batil daga cikin aure wanda yake batacce mutum ya ɗaura auren mace ta biyar auren batacce ne ko bai sadu da ita ba ko bai sadu da ita ba wannan auren batacce ne idan daga baya aka gaya masa sai an sake ba zai tare da ita ba sai an sake ɗaura wannan auren saboda ya gina shi ne akan batil wannan ayar ita ce asali ta nuna halaccin yin aure matsayinsa a cikin shari'a yana ɗaukan hukunce-hukuncen a takli ya yakan zamanto wajibi yakan zamanto asalinsa mustahabi ne saboda sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman ragiba an sunnati fa laysa minni wanda ya wuke neman wani abu ba sunna ta bato baya tare da ni amma yakan zamanto wajibi yakan zamanto haramu yakan zamanto mustahabbi yakan zamanto makruh yakan zamanto kuma kawai halal wanda duk tafsilin malamai sun riga sun yi daga cikin su akwai alqadi iyad kamar inda yayi a cikin sharhin sa na sahih muslim ya bayyana hukuncin hukuncin aure to yin aure ya zamanto cewar mutum ya ji tsoron Allah yayin da yake auren mace sama da ɗaya saboda kada ya adalci wani ya daga cikin addini domin yin adalci tsakanin mata wajibi ne yin adalci tsakanin mata wajibi ne bal shi shine sharaɗin halaccin mutum ya auri mace sama da ɗaya in mutum ya san ba zai adalci ba haramun ne ya auri sama da mace ɗaya idan ya sani saboda rauninsa saboda shi Allah ya shi mutum ne mai rauni ba zai iya tsawatarwa ba yana gani za a sa shi ya saba ma Allah ba zai iya ba saboda tausayi ko saboda makauniyar soyayya ba zai iya wannan ba to haramun ne ya kara aure in kuma yayi ya rashin adalci din ranar alkiyama alamarsa za ta zo sai ya tashi wa shiƙuhu ma'i ya zama to mai shanyayyen gefe kowa ya ganshi shi ya san cewa wannan azzalimi ne tsakanin matansa Allah ya kiyashe mu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidu Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك, نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها نعوذ بك من هؤلاء الأربع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum da allah dan saurara kaɗan akwai da allah an shekarar ranar juma'a an tara taimako domin a kai ma 'yan uwanmu da suke mabukata a cikin kurkuku kuma alhamdulahi daga abin da 'yan uwa suka bayar an samu dubu arba'in da aka tara aka kashe dubu talatin da dari takwas ya zama to akwai sauran dubu tara da dari biyu abin aka saya an sai katon uku na sabulu an sai man shafawa katon uku an sai man wato abin wanke baki katon biyu sannan mutane kuma sun taimaka da kayan sawa da butoci na alwala da sauransu da sabulai wanda duk an riga an kai musu saboda haka wanda suka ba da wannan taimako allah ya saka musu da alkhairi kuma allah ya da za mu ci gaba da ƙoƙarin tarawa domin a kai sauran mabukata kamar asibitoci da gidajen yara insha allahu allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata na ramadan ya rubanya mana ayyukanmu ya karbi ibadarmu wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa